الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان البني القوي الحليم الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أرسل الأرض, بال... أرسل الأرض بالجبال في نواهيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها ثم قضى بالفناء على جميع ساكنيها ليجزي الذين أساءوا بما أملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الإشباه والأمثال وتقدس عن الأضداد والشركاء والأشكال لا مانع لما أعطى ولا موتي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه أرسله الله بالبينات الزاهرات والموجزات الواضحات فأقام الله تعالى بالحجة على الأنام فمن أطاعه فقد رشد واهتدى ومن أساء فقد ضل وغوى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اصطفى إخوة الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الأعزاء حديثنا اليوم عن يوم مبارك من أيام شهر ذي الحجة شرفه الله وفضله بفضائل عظيمة اليوم الذي خص الله بالأجر الكبير والثواب العظيم عن كل أيام السنة اليوم الذي يعم الله عباده بالرحمات ويكفر عنهم السيئات ويمهو عنهم الخطايا والزلالات ويعتقهم من النيران اليوم الذي يرى فيه إبليس ساجرا حقيرا اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة إخوة الإيمان إنه يوم عرفة يوم تجليات والنفاخات الإلهية يوم الأطى والبذل والسخاء يوم الذي يقف فيه الناس على سيد واحد مجردين من كل آثرة ورابطة إلا رابطة الإيمان والعقيدة ينشدون لرب واحد ويتناجون إلها واحدا لا إله إلا الله إله البشر جميعا يرؤون المسلمون من كل حدب ويتواقدون من كل فج إلى رحاب الله ويجتمعون في أماكن مقدسة ملبي منهم ملبين ومنهم داعين ومنهم ذاكرين وهامدين ومنهم راكعين وساجدين إلى رب منيبين عباد الله عرفة ما أعظم من يوم عرفة وما أشرف وأقرب ساعة من مواسم الإيمان له في القلب لوعة وشان ما أشرقت الشمس من داريا على يوم خير منه ومن الغريب أيها الإخوة إن كل أيام تبدأ من الليل ونحن نقول مساء الخميس بأنه ليلة الجمعة ونقول ليلة رمضان ثم ونقول ليلة رمضان في <clears throat> ثم بعد ذلك يأتي رمضان أي إن الأيام تودع من الليل وهذا حكم عام إلا في يوم واحد يشذ من هذا القاعدة وهو يوم عرفة فيوم عرفة لا يبدأ من الليل وإنما يبدأ من الصباح وينتهى عند فجر عيد الأضحى أي إن ليلة عرفة تبدأ بعد يوم عرفة فاليوم الواحد في السنة الذي يبدأ من النهار ولا يبدأ من الليل وهو يوم عرفة إخوة الأعزاء هي يوم أتم به النعمة بالعفو والرحمة عن عبادي وإتمام النعمة إلهية يتجلى بالعفو والمغفرة وأكمل الله عز وجل في هذا اليوم الدين فآل الحج على ملة إبراهيم وأكمل الله في الدين في يوم أن حج المسلمون عامهم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فكمل بذلك دينهم لاستكمال عمل واركان الاسلام كلها وأنزل الله تبارك وتعالى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أهل الأحبار اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية في كتاب ربكم لو علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيد عيدا فقال عمر أي آية فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر قد عرفنا هذا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم بعرفة يوم الجمعة إخوة الإيمان يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة إنه يوم مشهود ويوم عظيم أقسم الله لمكانته في الإسلام فقال عز من قائل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ومن يستعيذ منه شيء إلا عاد الله منه الحديث رواه الطبراني إخوة الأعزاء وينقسم فضل يوم عرفة إلى شرطين شطر يخص الحجاج وشطر يخرج لغير الحجاج فأما عن فضل يوم عرفة للحجاج وقد صحت عدة أحاديث منها ما رأى من عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن بعض صحابي فضائل الحج وأما وقوفك عيشة عرفة إن الله يبني إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة ويقول عبادي جاءوا شاشا من كل فج أمين يرجون جنتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزوج البحر لغفرتها أفيدوا عبادي مغفور لكم ولمن شفاكم إخوة الإيمان ورويت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن ياتك الله فيه عبد من من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أرادوا هؤلاء إخوة الإيمان وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وكفى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كان الشمس أن تغوب فقال يا بلال أنتت لي النار فقام بلال فقال أنتتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتت الناس فقال يا معشر الناس أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام آنفا فأقراني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وآل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فقال عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة إخوة الأعزاء وأفضل الأدعية التي يسن أن يصوم منها في يوم عرفة ما رواه عمر بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الترمذي وإن سألت وقلت إن هذا ليس دعاء وإنما هذا ثناء وتمجيد لله عز وجل قال بعض أهل العلم إن تسميته دعاء إما لأن الثناء على الكريم تعريض الدعاء والسؤال وإما لحديث يقول صلى الله عليه وسلم من شغلته ذكري عن مسألتي أعطيت عبد ما أعطيت السائلين إخوة الأعزاء وأما عن الاستمال بالعمل الصالح لأن عمل الصالح الأعمال في أفضل من جهاد لأن يوم عرفة عاد أيام عشر ذي الحج التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجو من ذلك بشيء إخوة الإيمان فيا إخوة الإيمان أكرموا إذا لم تكونوا من الحجاج في بيت هذا الأرام فلا ينبغي أن تفوت عليكم الفضل الباقي وهو كفاز ذنوب سنتين كاملتين لمن صام يوم عرفة وبعض الناس يعملون قلوبا باردا قد يفتقون إلى أنفسهم فضل صيام يوم عرفة أي لأثر سافة فارمون من فضل عظيم يا إخوة الإيمان فيا إخوة إخوة الإيمان أن تكون من هذه الصنف المحرم من فضل الله وأن تصوموا في هذا اليوم لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم رمضان تكفر عنك ذنوبك سنتين بالذنوب يا رب العالمين اللهم تقبل منا هذا الصيام يا رب العالمين إن الله أمركم بشيء فبرأ بنفسي فقال صلى الله فقال فقال فقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا وتب علينا يا رب العالمين اللهم إنا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب الحق يا رب العالمين اللهم إن لكل واحد منا حوائج فقد حاجاتنا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا قبل الموت وارحمنا يوم الموت وارحمنا عند الموت وارحمنا في القبر يا أرحم الراحمين صلوا على خير البرية اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن kafin mu fassara kutuba za mu gabatar da ta'aziyarmu da ɗan uwanmu da hatsarin mota ya haɗu da su a nan mil uku wanda an samu asarar rayuka wasu kuma suna kwanci su da lafiya da Allah wanda suka rasu Allah ji kansu rama sauran da kuma ba su da lafiya Allah ya ba lafiya akwai malam baba an masa aiki a wannan asibiti da kuma akwai abubakar famar shi ma na kwanci bai da lafiya allah ba su lafiya allah ta sauran marasa lafiya mu allah ba su lafiya insha allah wannan ba za ta yi magana ne a kan falalar ranar arfa wanda in sha allah ana sa rai da ita sati mai zuwa ba ta fara da cewa godiya mai yawa mara adadi Su tabbata ga allah ubangiji mai tausayi mai jin kai mai baiwa mawadaci mai cikakken iko mai juriya mai jin kai mai rahama shi ne na farkon da babu wani abu a gaba da shi kuma shi ne na ƙarshen da babu wani abu a bayansa Allah shi ne mabayyane wanda babu wani abu a sama da shi Allah shi ne koyayyen da ba a ganinsa kuma ba abin da ke koyan masa Allah da muke bautawa ya san abin da yake faruwa ko zai faru in ma ya faru ya zai kasance in ma bai faru ba ya zai kasance shi ne ubangijin nan namu wanda ya sa duwatsu su zama turaku a kan ƙasa kuma ya sako mana da ruwan sama da ruwan sama domin ya rayar da wannan ƙasa sannan kuma da ƙarshe hukunta komai da komai a ban ƙasa zai kare ya haka ne don ya saka wa'anda suka yi mummunan aiki da irin abin da suka aikata kuma ya saka wa mutane na gari da suke ayyukan alkhairi da kyakkyawan sakamako na shaida cewa Allah shi kadai ne abin bauta ba shi da abokin tarayya ba abin da ya kama da shi ya tsarkata da dukkan wani kazanta da ake raba masa bai da kama ba abin da ya kama da shi shi bai ya kama da komai ba kuma ba abin da ya kama da shi kuma shi Allah duk abin da bai baka ba ba wanda ya sai baka kuma duk abin da ya hana ba wanda ya sai baka saboda haka ba ka ƙara hakuri na shaida cewa Allah subhanahu wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu shine mafificin halitta shine abin koyin mu manzon Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi watan da ayoyi da mu'jiza babban mu'jiza sai ta ce alqur'ani babu mu'jizar da take ta alqur'ani tun da manzon Allah ya bar duniya wannan littafi na gabanmu muna karanta shi sai da abin takaici abin bakin ciki wayoyin hannunmu sun fi dadewa akan wannan littafin a hannunmu za ka awowin da za ka bata kana duba waya bai kai awowin da za ka ɗauka kana nazarin wannan littafi ba wanda ya bi shiryan manzon Allah ta hanyar karanta alƙur'ani babu shakka zai samu shirya wanda ya bari shi ya shagaltar da shi da wayarsa da wani abin duniya ya shagaltu to lallai zai je haɗu da abin da ba shi yake so ba ya ku ɗan uwa masallata lallai Allah na kira yana jan hankalin mu cewa mu ji tsoron sa matukar jin tsoro sannan yace kar mu kuskura mu dawo gare shi fa face mun kasance musulmai wannan kutuba za ta yi magana ne akan falala ranar arfa ita wannan rana ita ce rana mafi albarka daga cikin kwanakin zulhijja ita ce ranar da Allah subhanahu wataala ya fifita da falala masu yawa ya keɓe ta da lada mai yawa sannan ga sakamako sannan a duk kwanakin shekara babu ranar da Allah subhanahu wataala yake lilibe ta da rama kamar wannan rana a wannan rana Allah yake kankare dukkan zunubai a wannan rana Allah subhanahu wataala yake yanta wasu daga wuta zuwa aljanna Allah ya samu za a yanta ita wannan rana ita ce ranar da shaidan yake bakin ciki a rayuwarsa domin a ranar yana ganin kaskancin da bai taba gani ba ita wannan rana ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya cika wannan addini wanda addinin musuluncin ya cika cif ba ƙari ba rage a wannan rana ne mahajjata sukan taru a farfajiyar arfa kowanne ya zo daga kowa ya zo daga watan yankinsa daga cikin wa'andan da suka taru akwai masu talbiya akwai masu addu'a akwai masu ambatan Allah akwai masu gode wa Allah akwai masu ruku akwai masu sujada kowanne da iya kokarin da yake yi domin ya samu sanarwar wannan rana ita fa wannan rana ita ce rana kadai tilo da Allah subhanahu wa yi ta ita daren ta na gaban ta ne ranar arfa a cikin kwanakin da Allah ya yi ita ce ranar da ita ce kadai daranta yake gabanta ba bayanta ba jiya alhamis daren jiya shine daren juma'a daren yau shine daren asabar amma ita ranar arafa daranta baya farawa kafin kafin ranar shi yasa wanda ya tafi je aikin hajji idan da zai tsaya ranar takwas ga wata akan arafa to ba sai wani arfaye ba sai dai ya je ranar tara ga wata bi ma'ana daga ranar tara a wannan daren to shi ne daren arfa to ita ranar arfa ita ce kaɗai take da darenta a gabanta saboda wannan falala da Allah subhanahu wata'ala wannan wata rana ya ku ɗan uwa masallata mu sani ita wannan rana fa ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya cika addinin nan na musulunci a ranar ne Allah subhanahu wataala ya cika ni'imarsa ga dukkan musulmai na duniya gaba daya yace wannan rana mai falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ta wannan ranar ita ce ranar cikan aikin haji duk alhajin da ya rasa tsayuwar arafa to bai da aikin haji annabi ya ce alhajju arafa a wannan rana Allah subhanahu wata'ala watan ya saukar da wata aya da muke yawan karanta ta ranar da ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a yau ne na cika muku addinin ku da ni'imomi na kuma na yadda cewa wannan addinin musulunci shine addini wannan aya muna karanta ta cikin suratul ma'ida sayyidina Umar wani bai hude ya same shi yace ya ibn khattab akwai wata aya a littafin ku ina ma da mu yahudawa aka saukarwa ya ce walla da za mu ɗauki wannan ayar ta zama ranar idonmu. sai na umar ya ce wace aya ce da yahuda ya karanto masa wannan ayar sai na umar ya ce na san wannan ayar na san ranar da ta sauka kuma a harfa ne kuma ranar juma'a muhimmancin wannan rana ya kai ga allah sai da ya rantsuwa da ita yanzu idan ka duba ko ma'aikin kan ya rantse maka zaka ce mai baba ba sai ka rantse ba akwai mutane dewa in za su maka rantsuwa don su tabbatar da abin da suke so su giya maka za su maka ba sai sun rantsa da girmansu amma Allah subhanahu wataala don ya nuna mana watan rahamarta sai da ya rantse da wannan ranar Ya yace was-sama izatul buruj na rantse da sama ma'abociyar kofofi wal yawmil maw'ud na rantse da ranar alkiyama manzon Allah ce ranar yawmil ta ce ranar alkiyama وشاهد من ذا الله صلى الله عليه وسلم وشاهد ومشهود النبي صلى الله عليه وسلم المشهود يتتي رانا القيامة وشاهد يتتي رانا الجمعة saboda muhimmancin wannan kwanaki sai da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su saboda mai, dan a ja hankalinka ka dage kai ibada a wannan rana domin ka samu wannan falala da Allah subhanahu wataala ya ajiye a wannan rana malamai suka ce ita wannan rana kashi biyu ce kashin farko ta alhazai wanda Allah huwa ce masa ya je aikin haji to idan ya je tsaya a wannan rana shi ba zai yi azumi ba shi zai zamanto yana ci yana sha amma yana bautan Allah da addu'o'i kashin alhazai kenan kashin wa'anda ko wasu je aikin haji ba shi ne mu da muke zaune a nan ana son kowanne a wannan ranar ya yi azumi ma yana cikin lafiya bai da baya cikin wata damuwa to in yi wannan azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi za a gafarta masa manya-manyan zunubansa har na tsawon shekara ne shekarar da ta gabata da kuma shekarar da za ta zo nan gaba duk laifin da kai amma mutane mu gane laifin da kawai Allah ba laifin da kawai adamu ba laifin da kawai bil'adama haƙƙin bil'adama ne amma laifin Allah Allah subhanahu wataala zai yafe maka a wannan rana Allah yafe mana laifuffukan mu wannan kutuba ta shiga gaba da bayanin cewa sai da Aisha ta rawaito hadisi cewa babu ranar da Allah yake yanta bayi daga wuta zuwa aljanna kamar ranar Arfa Allah ka yantar da mu a wannan rana wata hadisi ya tabbata daga Ibn Malik manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a Arafa sai ce wa Bilal ka ce wa al'umma su yi shiru zan yi jawabi Bilal ya tashi ya ce al'umma ku yi shiru in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tsit ba kowa farfajiyar Arafa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗazin nan mala'ika jibril ya zo min daga saƙo daga wajen ubangiji na ya ce Allah maɗaukakin sarki mai girma da buwaya ya gafarta wa duk mutumin da ya tsaya farfajar arfa duk wanda ya tsaya a wajen Allah gafarta masa sai na umar da ya ji wannan saƙo sai ya ce ya rasulallah wannan saƙon mu kaɗai ne sai mu zalla ce a'a wannan gafarar tana kan duk wani alhajin da ya je tsaya a farfajiyar arafa har ila yomin kiyamaci, Allah subhanahu wataala zai gafarta masa ya Allah wani ba a yi da mu ba Allah ka sa shekara mai zuwa a yi da mu ya Allah ka sa mu samu wannan gafara ya ku ɗan kwa masallata mu sani cewa a wannan rana abin da ake so shine addu'a ana san munzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce addu'ar da ake san kai ta mene ta ta ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu wa wala kulli shay'in qadir wani zai ji wannan addu'a ce ko ambatan Allah ina da bukatar gidaje ina da bukatar kaza ina da bukatar kaza amma ga abin da aka ce in giya wa Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi hadisi yace Allah na faɗin cewa duk wanda an bato na ya shagaltar da shi akan bukatarsa duk lokacin da ambatan Allah ya sa ka manta da bukatunka in ji manzan Allah ya ce Allah zai biya maka bukatar ka fiye da wanda ya ajiye ambatan Allah ke roƙon Allah Allah zai biya maka bukatar ka fiye da wanda ya ajiye ambatan Allah ke roƙon Allah bukatunsa duk da cewa shi ma za a amsa masa saboda aka ka dage da wannan addu'a irin wannan addu'a ɗaya ita ce fa Aisha ta nuna mana a daren lera tilkadar ya ce ka roƙi Allahumma innaka a tuhibbul afwa fa'fu anna ka ƙara komai irin wannan addu'a tana jikin watan addu'o'in da ake san mu yi ta maimaita ta a wannan rana ta arfa wasu malaman masu da ƙara bayani suka ce idan ka ce la illallah wa da mulku hamdu wala kulli ka ji Allah ne ka jinjina wa Allah ne ko mu a adamtaka, duk mutumin da ya zo maroƙi idan ya zo kofar gidanka ai sai ya ziga ka ya kira sunan kakannin ka ne kake ɗauka kake bashi to Allah subhanahu wataala idan aka ziga Allah aka jinjina wa Allah to Allah subhanahu wataala yake saurin biya mutum bukatunsa Allah ya biya mana wannan bukatu Allah ya biya mana wannan bukatu a wannan rana mai albarka malamai suka ce jihadi wanda ya tafi jihadi jamhurul ulama suka ce wanda aka kashe shi a jihadi ba za a masa wanka ba ba za a mashi sallah ba wannan karatun yana iziya yana risala yana askari malamai sun yi tifaki sai ga shi manzan Allah sun lalau saboda falalarsa ba wanka ba talla a ji abin da shi da jininsa haka kawai manzan Allah ce za a tashe shi yana kanshi wannan jinin na kanshi to sai mun zan Allah kwatanta cewa wanda ya aiki a wannan kwanakin guda goma na gari to daidai yake da wannan mujahidin da aka kashe shi da ba masa wanka ba ba masa sallah ba to ya kai musulmi sai kaga ta ina za ka yi wa Allah biyayya kowa Allah ya bashi abin da zai yi Allah biyayya akwai wanda kuɗi aka bashi shi kan sai ka buɗa jihunka akwai wanda ilimi aka bashi akwai wanda hanya aka bashi akwai wanda ibada aka bashi kowa ba wanda Allah bai ba shi abin da zai wa Allah ba babu saboda haka ya rage gare ka ka ga ta wata hanya za ta wa Allah biyayya domin ka samu wannan falala na mai jihadi Na Allah karbi badun mu ka sa mu dace ka gafarta mana zunuban mu Allah ka sa mu shiga imani wannan rana ta arafa Allah kai mu lafiya wanda ba samu aikin zuwa haji bana ba Allah kai su shekara mai zuwa wanda suka je Allah karba musu aikin su Allah ta su dawo lafiya su same mu lafiya Allah ka zaunar da kasan nan lafiya ya yi mana kunci da talauci da Allah duk wanda ya zo wannan masallaci da wata damuwa ta shi Allah ka biya masa marasa lafiya mu da su kwanciya asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana Allah ka samu cika da imani Allah ka zauna da kasar nan lafiya qumu ila salatikum wa saffu sufufakum yarhamukum rahman